ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim ta ƙi zama aure kashi na shida. Yanzu dai shiga cikin gida ki faɗa mama zan kai ki a duba raunin nan. Na juya sai ya kira ni na dawo, ya haska fuskata ya saka riga sai goge min hawayen da kyau kar ki shiga kuma ta ce kin mun kuka ta yi miki faɗa na ɗauke kai na koma cikin gida na tsaya daga jikin ƙofar ɗakinta na sanar mata a da lafiya ita ce amsa da ta bani sai na jiyo na dawo na faɗa masa muka kama hanyar titi ni da shi muna tafiya yana kallo na har muka isa na zauna a kujerar mai shagon ya buɗe ciwon ya sake wanke min ya sake rufewa ina ta kuka saboda zafi zafir kuma yana rarrashi na kamar wata jaririya ya isa ya isa shi kenan ai an gama daga wannan kai mata a hankali da zafi fa bayan ya gama ya bani maganin ciwon kai da na rage raɗaɗi sannan zafir ya biya shi muka taso muka kamo hanyar gida me kike so in siya miki kana da kuɗi ina da dubu uku faɗa min abin da kike so na siya miki kin ce mama bata baki komai ba ko na ɗaga kai eh amma ka aje kuɗin ba kuɗin aure muke tarawa ba idan ana tara kuɗin aure sai a ki cin daɗi jira na anan ina zuwa zan je in dawo to do magana da nake masa cikin shagwaba nake masa dama can haka al'adata take magana cikin shagwaba kamar wadda ta tashi a cikin gata balle kuma na kai ga wanda yake shagwaba ne ta inda ya banna akwai duhu kasancewar unguwa babu wuta yau babu wanda zai shaida ni ce har ya je ya siyayya da zai yi ya dawo nama ya siyo min saboda ya san halina da san nama kamar kura sai kayan marmari a ɗayar leda wanda suka hada da apple biyu sai ayaba da lemu da kankana ɗaya leda kuma kek ne irin ƙananan da ake saidawa ɗari da hamsin guda ɗaya ya siyo min guda hudu da kunun aya na gode sosai zafir na faɗi ina jin daɗi sosai gaba ɗaya ya wanke min kwaɗayi da ɓacin da ke tare da ni anything for my baby nur idan mama ta ce kin faɗa min abin da ya faru ki ce a'a dama na zo da siyayya matan kafin mu tafi to na amsa sannan na jera da shi muka kama hanya muna tafa muna hira har muka iso gida ni zan tafi yau babu hira saboda baki da lafiya sai dai gobe idan na dawo amma nur ki daina bijirewa magana iyayenki duk abin da kika san zai sama mata da keke ko baba ki daina kin ji kuma ki ta mana addu'a Allah ya buɗe mana ƙofofi na samu na ƙarasa gidan da nake haɗa mana a bani keke huta ni ma na huta ok to zafir ina son ka sosai sosai sosai ya murmushi yana kallo na ta cikin hasken farin wata ina son ki ninkin yadda kike so na nur ke ta ce har abada we are meant to be akwai wani bend a tsakaninmu da babu wanda zai iya karya shi i love you so much magana yake min a hankali cikin sanyin murya da kwantar da kai kamar mai son na fahimta ko na haddace kamin ya juya ga babu mai ganin mu ya sumbaci goshina sannan ya baya da sauri ya ɗaga min hannu yana min bye bye nema na mayar masa sannan na shiga gida rai na fes har na manta da komai ɗakin mama na fara shiga da murna ta sai kuwa ne sa ina taka kafata wutan nefa ta kawo na zube ledojin a gabanta da ta mama gashi zafir ya siyo min wani banzan kallo mama ta watsa min wanda ya sa annurin da ke fuska ta gushewa faɗa masa kika abin da ya faru ya je miki siyayya a'a ban faɗa masa ba na faɗa masa dai na ji ciwo ne saboda mota ta bige ni dama ya zo da siyayya kafin ma mu tafi na aje a zaure je ki ci ni wanda na ci ɗazu ya wadatar da ni ta faɗi tana ci gaba da jin carbinta faɗar hakan kuma sai ya sa na ji wani iri na ji komai ya fita a raina mama dan allah ki ci ta juyo ta kale ni sannan ta kai hannu ta buɗe ledojin ta buɗe ayaba ta ɗauki ɗaya ta buɗe ta ci allah ya shirye ki allah ya yi min wannan baƙin ciki naki ta faɗi idan tana cikowa da hawaye ban san me zan ce ba don haka na ɗauki lodojin na fice daga ɗakin hana ma kaɗan ta ɗauka saboda ta ci na ɗazu na cire leda ɗaya na aje wa yaya nashi dama shi baba ba cika mai da hankali a irin waɗannan abubuwan ba ko ba shi aka yi zai iya cewa ma baya ci na ci komai sannan na ɗauki na yaya na kai masa ɗakinsa na dawo na sallar isha na kwanta ban farka ba sai washe gari ana kiran sallah asuba kamar kullum hana ta haɗa abin karyawa sannan ta wuce makaranta ne kuma na fita na fara ɗiban ruwa daga famfo ina kawowa cikin gida yaya ne yake yi sai dai a da ranar da yake da makaranta baya ɗiban ruwa ni nake yi saboda ni ce mai zaman banza bayan na gama na ɗauki tsintsiya na share ko ina na shiga na wanka na ɗauki tufafin hana na saka yana fitowa mama ta rufe da faɗa a haka zaki kare saboda baki san ciwon kanki ba wuce ki cire mata kaya nawa sun yi datti mama ki saka haka ko kuma ki ɗaura zani ki ɗebo naki ki zo ki wanke har na islamiyar kuma ki wanke don yau sai kin je makaranta na juya na koma cikin rashin jin daɗi na cire tufafin na ɗauki zani na ɗaura na ciro yunifom ɗin da kala biyu na fito waje na wanke na shanya da koma ɗaki na zauna yana jin lokacin da yaro ya shigo ya ce zafiya yana sallama da ni gatan hijabi na nema na saka saboda zani ne a jikina nan ma ban tsira ba yana fitowa mama ta fara harbi na da kalamai marasa daɗi ai dole zaki zuba katon hijab saboda baki da tufafi ke kan kin ji haushin rayuwa wannan zafir ɗin zai ɗaukar wa kansa aiki Allah ya sa ma zai iya zama da ki domin dai babu namijin da zai iya zama da mace irin ki matakar biki sauya hali ba zama aure sai ya miki wuya nuriya ni dai ban ce mata komai ba na fice daga gidan sai na same shi a waje tsaye yana jiran fitowata baby nur ya jikin na masa dariya a yayin da yake murmushi na ji sauƙi har na yi wanki na ya ɗiban ruwa ya kalle ni kamar zai ce wani abu sai kuma ya shiru mama ta miki faɗa jiya a'a ban faɗa mata gaskiya ba ya da ka faɗa haka na ce mata Shi kenan ki shiga ciki ni zan wuce makaranta yanzu yau za mu zana jarabawar mu ta ƙarshe ki min addu'a Allah ya bani sa'a Allah ya baka sa'a ya sa ka fito da result mai kyau amin i love you i love you too ya yi min bye ni ma na masa sannan ya wuce ni kuma na koma cikin gida kamar yadda mama ta faɗa sai na tafi makaranta lokaci na yi na shida cikin yunifom ɗina kuka ne kawai ban yi ba amma ba na son zuwa makaranta ko kaɗan yana saka yunifom hanana tsokana ta wai ni ce yau zan tafi makaranta lallai za a yi ruwa da gangara bula bula bula ni dai ban kula ta ba mama ta zuba mana kuɗin kanzo muka ci na hana ya rage na haɗa da nata na cinye sannan na sha ruwa muka kama hanya ni da za ki taimaka mun ma ba zan tafi ba sai na tafi bikin salwa yau ne za a yi na ƙarshe fa kuma jiya ban tafi ba na san idan na yau mamu magana faɗa za ta yi min shi yasa ban mata magana ba da rauni akai za ki je biki kamar bikin dole yanzu da faɗan da aka miki jiya bai shige ki ba sai wani zancen biki kike nur kin shiga uku ni ban shiga uku ba ke kika shiga uku na rama sannan muka ci gaba da tafiya cikin rashin jin daɗi na isa islamiyar kowa mamakin gani na yake kusan tun da na sauka sai dai na laiko makarantar na koma ba na zuwa har malamin su ma sai da ya tsokane ni wai ya ga ana hadara hadara a gari ashe ni ce zan shigo makaranta ni dai ban kula su ba na buɗe littafi na aka fara zuba min karatu kamar ba gobe shi yasa malamai na suke yawan yaba ni suna cewa da zan nutsu ne karatu ba ƙaramin amfani za a ci ba kuma ni ma zan ci amfanin ilimi na, domin ina fahimta sosai ina da basira ce abu kuma komai aka faɗa min bana mantawa nutsuwa ce dai kawai da jin magana suke ganin kamar bani da ita ni kam ina ganin nutsuwata su ne dai suke ganin haka kowa ya tambaya me ya same ni akai cewa nake mota ce ta kaɗe ni misalin karfe biyar aka fara harama tafiya duba malam sile mai bin babban malamin su kusan komai da ya shafi makarantar shi yake yi ashe ba shi da lafiya wai karaya ya samu sati biyu ne ban sani ba sai yanzu saboda bana zuwa makaranta duk wani abu da ya shafi makaranta ba da labarinsa malam babba ne ya ɗauki nauyin duka nafef ɗin da muka hau mu biyar muka matse a nafef ɗaya zuwa unguwa da malamin yake muna isa muka shiga cikin gidan muka gaishe shi muna waje wata ajiya ta shigo da manyan ledojin karim restaurant ta ajiye sannan ta rage tsawo ta gaisa da malamin ne kuma na kira hana da ke can gefe na nuna mata ledojin ta kalla sai ta yi dariya ni ma na yi dariya sai dai kamar hakan bai yi wa matar daɗi ba ko kuma dai tana cikin fushi ne take son saukewa a kanmu oho a take ta hau faɗa ledojin karim ne kun san abin da ke ciki ko kuma kun raina abin da na kawo ne wani irin abu ne wannan malam babu ya kalle ta hajiya lafiya ga yarinyar da ta kira ɗaya can ta nuna mata ledojin da na kawo ban san manufarta na yin hakan ba malam babba ya juyo ya kalle ni Nuriya me ya faru? Jiya ne mai restoran ɗin ya zo da kanshi ba aike ba, har gida ya kawo mana kayan daɗi. Shi ne na kira Hana na nuna mata ledar, ina nufin ta wannan daga can ya fito, shi ne wai ta fara bala'i ita masifafiya. Wallahi na fiki bala'i, ni har na siyarwa ma ina da shi. Daga magana za ki fara faɗa kamar an miki wani laifi? Na mayar mata da amsa ina murguɗa mata baki, kuma na faɗa mata shi da kansa ne ya zo saboda ta san mu ma muna da matsayi. Oh, ai ban ɗauka haka ba ne na ɗauka wata magana ce daban yi haƙuri na yi zaton haushi za ta je sai na ga ta mai da abin na dariya ta sake fuska ta sako kuma ta fahimci mu ma muna da matsayi ba dan ina cikin 'yan makarantar mu kuma kowa ya san zafir zan aura ba da sai na yi mata ƙarya na ce mata saurayina ne sai dai wani abin da ban gane kansa ba shine kallona take har ta gama gaisa da malam sule ta miƙe tsaye idan tana kaina gabatar da ita da malam sila a gurin malam babba ne muka ji cewar ita ce ciwon sa, saboda kaɗe shi da ta da mota malam dan allah ba na aran ɗalibarka zan yi magana da ita ta nuna ni ne kan abin nema ya samu dama so nake na nuna mata karya arziki take da kurin banza na ga mai arzikin da bai ɗauki kansa wata tsiya ba ba kamar ita ba da daga magana ta fara ruwan masifa malam ya juya kalle ni allah sa dai ba wata matsala ba ce babu wata matsala wallahi tambayar ta kawai zan yi ta amsa fuska a sake malamin min izini da na tafi sai na miƙe tsaye na isa gurinta sai ji ne ta dafa kafaɗa ta muka fita tare bata mun magana ba sai da muka isa waje gaban mota da nake zaton ta ce muka tsaya tana murmushi ta ce ya sunanki nur na amsa a takaice shi karim din mai karim Sauran din saurayinki ne ko dan uwanki jim na danyi ina tunanin na zaɓa tsakanin saurayi da ɗan uwa idan na ce mata ɗan uwana za ta san ina da muhimmanci amma saurayi zai fi ƙara min kwarjini a idanta don haka na amsa mata da saurayi na ne me yasa kika tambaya ta sauke ajiyar zuciya da alama jin hakan bai mata daɗi ba kawai na tambaya ne saboda ina yawan siyan abinci a restaurant ɗin kuma a yadda na ji shi karim ɗin ƙwararren likita ne mai duba mutane na so na samu ganin shi tun da daɗewa amma ban samu hakan ba saboda masu aikinsa ba sa bari a gan shi kuma asibiti idan na je ba na samun ya duba ni shi yasa yanzu da na cikin cikin san shi na ji daɗi kuma har na nemi magana da ke in private to me zan miki gabana ya fara faduwa ga ta roƙi ne mata alfarma da ba ni da halin yinta so nake ki haɗa da shi don Allah a'a gaskiya shi baya son haka taimaka min zaki ina cikin matsala ne ina fama da wani ciwo ne na kansa a ciki kuma an ce idan har na samu ganin sa ya rubuta min magani zan samu lafiya da Allah ki taimaka min kin ji kanwata ni zan iya biyan ki ma a'a gaskiya ni yanzu ganin malamin mu muka zo gidanmu idan aka ji za a mun faɗa to ƙarya kike yi ba saurayinki bane kenan na fara saurin kare kaina a'a da gaske ne mana to ki nuna min in dai har da gaske ne ki kai ni gurin sa to ai yanzu baya gida eh yana restaurant ɗinsa dama an ce idan yamma ta yi restaurant ɗinsa yake zama idan kin yarda ga mota nan mu tafi yanzu ga mota sai mu shiga ni zan ma biya ki zan baki ko nawa kike so ni dai ki haɗa da shi kawai in yi magana da shi ne kawai buri na yi shiru ina nazarin na bita ko kuma dai na ƙi tafiyar idan kuma na ƙi tafiyar za ta ƙaryata ni idan kuma na tafi ba lalle ni ma su banna na gan shi ba mu tafi don allah ki taimaka min sai magiya nake miki kamar ba musulma ba ke ba ki da tausayi ne a zuciyarki na kalle ta ba ta kama da mai wadara ba balle na ce ƙarya take kuma yadda take maraice muryar nan sai na ɗan ji tausayinta ba za mu daɗe ba ba za mu daɗe ba kina haɗa mu zan baki kuɗin nafif ki dawo sai ki bar mu a can to da buɗe mun mota na shiga sannan ta shiga ni dai zan taimaka mata ne saboda ta nuna tana cikin damuwa ba wai don kana ta kaina kawai ba har muka isa restoran ɗin wata kalma bata shiga tsakanina da ita ba na buɗe motar na fita ita ma ta fito bayan ta saka max kuma ta mai da mayafin da ke wuyanta zuwa saman kanta gabana na faɗuwa muka doshi reception ɗin ina ta sake-sake kan na ga yaya duk da na san by this time ya wuce gida domin karfe shida ta yi me zan faɗa ma'aikatan su banda na shiga ciki shine abin da ya tsaya min a rai idan ma san bar ni ba san ina ofis ɗinsa yake ba da inda na yi sa'a na samu abokin yaya yana duti a gurin kuma ya san farin sani hakan ya taimaka min gurin faɗa masa ya shiga ciki ya faɗa da karim nur ce take son magana da shi babu jima ya dawo sai ya ce da karim ɗin ya ce a shigo da ni ciki daɗin da ke cikin raina baya misaltuwa haka na wuce gaba mata da ban san sunanta ba tana bayana abokin yaya kuma yana gaba har muka isa ofis ɗin. sannan ya nuna min kofar ya juya ya koma na jiyo na kalli matar da ke jan numfashi da ƙarfi tana fitarwa wataƙila saboda ciwo ne uwa dai na yi murmushi na juya na kai hannuna na buɗe kofar na buɗe na shiga ciki nur lafi bai ƙara sabo ya shiru yana kallon gefe na matar da ke bayana tana shigowa wani mutum da ke zaune tare da karim ɗin da ban san waye ba ya kalle ni yana murmushi ya ce nur amaryarmu na kalle shi da sauri ina mamakin jin furucinsa kamar wanda ya san karya da na shiryo karim ɗin ma kallon sai, mata da ke bayana kuma na ji ta sauke numfashi da ƙarfi ta juya ni kuwa na kai hannu in taɓa ta wai in faɗa mata ga dakta karim ɗin nan sai ji ne ta kama hannuna ta murɗe tana ƙoƙarin karyawa safina na ji dakta karim ya kira sunanta da ƙarfi sannan ya nufo inda muke yana ƙoƙarin ƙwace na a hannunta karim Karim ya kanta da sauri ya rike Safina yana ƙoƙarin kwata hannun Nur da ihunta ya cika ɗakin tana faɗin hannunta. Safina karki karya ta mana. Da kira kwace hannun Nur a hannunta. Ta murgude hannun har yayi yaushi. Gaba ɗaya Nur ta ruɗe kamar wadda ta fita hayyacinta. Ta faɗi ƙasa ido a zare tana haki. Ba ki da hankali ne? Kin fita daga hayyacinki ne? Me ke damunki? Karim ya tambaya cikin tsawa. Kamin ya juya ya riƙa kai hannu zai taɓa hannun Nur. ita kuma sai juya da shi take gefe ya karye azzalima yar wuta ta karya shi nur ɗin ta faɗi cikin kuka karim ya shiga yi mata magana a hankali cikin rarashi yana ƙoƙarin ya riƙe hannun ya duba bai karye ba kawon gani wani hawaye mai zafi ya sako wa safina zafin da take ji a zuciyarta ya fi wadda nur take ji a hannunta do abin da ake hafiz na zaune yana kallo kuma bai yi yunƙurin yin wani abu ba sai a lokacin da ya ga hawaye ya sako a idon safina tar da ke tar da uwa irinki tar da mata irinki tar da haihuwar irinki tar da auren mace irinki in dai har saɓin Allah ya kai ya rufe miki ido ki kama hannu wata ki murɗe saboda kishi a gaban idona to kin yi hasara kuma kin cika tantire a iska kuma hakan da kika yi ba zai hana Karim auren yarinyar nan ba albashi sai ki haɗe zuciya ki mutu ta ɗauki idanta daga barin kallon Nur ta kalli Hafiz kamun ta kai hannu ta taɓa hawayen da bata san san da suka sako mata ba sai a lokacin ta yi murmushi ta dubi karim da ke faɗin babu komai tsakanina da nur wace magana kake haka kuma ka cire bakinka daga magana da ita babu ruwanka idan za ka yi magana ka yi da ni ba da ita ba ka da wannan hurumin ɗauke kai safina ta ta juya ta fice daga ofis ɗin karim ya kalle shi cikin damuwa ya ce a kan me za ka faɗi wannan magana za ta ɗauka da gaske ne safina tana da mugun kishi baka san abin da zai je ya dawo ba hafi zai burga masa wani wulakantaccen kallo har zai yi magana sai kuma ya juya ya kalli nuna da ta cire hijabi saboda wani azabar zafi da take jin ya game jikinta gaba ɗaya sai kuka take karim ya ci albarkacin nur na gurin ba don haka ba hafi zai faɗa masa magana mara daɗi sai dai baya son nur ta san komai don haka ya shiru karim ya juya ya kalli nur sannan ya nufi gurin da mukullinsa suke ya ɗauka ya nufi inda take ta so mu tafi asibiti zan duba miki a can nur ta girgiza kai tana jin wani irin azaba a hannun a'a aba shi haka gyaran akwai zafi ni taimakonta kawai ne me yasa za ta min haka me ya laifi na karim din take tambaya tana kuka sai gumi take karim ya shiru yana kallonta cike da tausayawa ya rasa me zai ce mama na bata san na zo nan ba jiya sai da ta min duka sai da kaina ya fashe saboda kai bata banda na ci komai da na tafi da shi ba yau kuma wata ta karya min hannu saboda kai kuma na san mama sai ta min duka ko baba da na san haka za ta min da ba zan biyo ta na zo ba tausayinta ya kama shi ya sake miƙa hannu ya riƙe hannun ta kauce tana ƙoƙarin miƙewa tsaye bai karye ba nur duba kawai zan yi sai na baki magani idan akwai zafi ba zan taɓa ba na miki alkawari ta kalle shi rantse ya ɗaga hannunsa na rantse ce ka rantse ba za ka taɓa min ba idan akwai zafi na rantse ba zan taɓa miki ba idan akwai zafi ce wallahi wallahi ba za ka taɓa ba idan akwai zafi wallahi wallahi ba zan taɓa ba idan akwai zafi ya rantse kamar yadda ta bukata sannan ta yadda ta hijabin ta za ta sa shi kuma ya nufi ƙofa ya buɗe mata ta fito tana kuka a ya fahimta da ya mata daga jiya zuwa yau ya san ba lalle ne ce ta shiru ta yadda ta shirin ba balle ya ce ta hakura da kukan saboda hankalin mutane ke karkatowa zuwa gare sa a duk inda suka wuce ya riga ta isa gurin motar ya buɗe ta shiga ya rufe sannan ya zagaya ya shiga bangaren sai ya tashi motar har suka isa asibitin kuka nu take domin a tunanin ta hannunta ya samu karaya ne wannan karin bai shiga da ita ofis ɗinsa ba ya tsaya da ita a gurin da ake duba marasa lafiya kamar kowa ya naɗe hijabin ya kalli hannun yana so ya taɓa yana tsoron tsare shi da ido da ta yi. har yanzu akwai zafi eh mana kana ganin hannun ya karkace ƙashin ne ya bar gurinsa amma ba karaya ba ce wallahi wallahi da a ce ni mai gata ce sai na yi shari'a da matan nan amma na batta da Allah Allah isar min Allah ya sa ciwon jikinta kar ya warke har abada Karim dai bai ce mata komai ba sai kallonta kawai yake kamin ya miƙe tsaye bar gurin wai nura jarabar duniya mun dai sami indo malam hamza ta biyu